الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan gari mai albarka wato futuk kuma mun haɗu ne don mu tattauna abubuwan da ya shafi addinin mu addinin musulunci wanda kusan har na rasa ta ina zan fara saboda abubuwan da ya kamata a yi magana a kansu suna da yawa wato kamar yadda wani yake cewa ta kasarace yudu ala kurashin wala ya dari kurashin ma ya sidu mutum ne ya je farauta sai bareyi suka masa yawa ko ta ina barewa nan gada nan ya rasa ma wanne ne zai kama to abubuwan da ya kamata a yi magana a kansu abubuwa ne masu yawa amma muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa dukkan abin da za mu faɗa ya zama mai amfani ne abu na farko dai bayanin za su zama daki-daki abin da ba mu taɓo shi ba muhimmi watakila gobe kuma abin da mu yi magana a kansa saboda yau ɗin zai zama kamar somin taɓi ne gobe za a yi karatu ah, shi addini gaba ɗayansa ya ginu ne akan nasiha wato da wa'azi idan mutum ba a masa nasiha ba a masa wa'azi to kamar bishiya ne ka zo ka dasa ta ba ka sa mata ruwa ko shakka babu za ta lalace to haka nan dan adam ko musulmi yake bukatan kullum a dinga ta masa wato abin da ya shafi addininsa kullum a dinga karantar da shi ana tinatar da shi ana yi masa tarbiyya ana masa wa'azi ana masa umarni da kyakkyawan aiki hana ana hana shi mummunan aiki idan ana yin haka yau da gobe to kullun imanin mutum karuwa yake yi tsoron sa karuwa yake yi to addininsa sai ya kyau amma daga lokacin da aka resa wa'azi aka resa karantarwa aka resa hana munanan ayyuka da umarni da kyawun ayyuka to ko shakka babu addini yana yin rauni shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tsinewa banu isra'il sune yahudu da nasara da sababin ba sa yi wa juna nasiha yace ubangiji ta ala ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu isa ma kanu yaf'alun Allah ta'ala ya tsine wa banu Isra'il su ne Yahudu da Nasara a bisa harshen annabi Dawud alaihi salatu wassalam da harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam me yasa saboda munanan ayyukan da suke yi da kuma ƙetare iyaka ubangiji ta'ala ya ce sun kasance ba sa hana juna munanan ayyukan da suke aikatawa kawai za ka ga ɗan uwanka yana mummunan aiki amma ba za ka masa nasiha ka ce wane bai kamata kai ba wannan ma ya gani yana shiru to Allah ta'ala da ya tashi tsinuwan sai ya haɗa da mai yin mummunan aikin da wanda ya bari ana yi bai hana ba duk gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya tsine musu sai tsinuwa ta sauka a kansu ma'anan tsinuwa shine Allah ya nisanta su ya kore su daga rahamarsa za su samu rahmar Allah subhanahu wataala so da haka al'umma sukan zama akwai alkhairi a cikin su idan akwai umurni da kyakkyawan aiki da hana mummuna kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin jama'a inji ubangiji ta'ala ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba yahudu ba nasara wajen su tsine musu akai da sababin ba sa wa'azi to ubangiji ta sai yace mana mu kuma al'umma manzala sasnama ya ce kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar a bayan ƙasa domin amfanin jama'a saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki wannan da shine muka bambanta da yahudawa da ainihin waɗanda ake cewa wato nasara shi yasa ubangiji ta'ala wa ta'ala yake cewa waltakum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون lalle a cikinku a samu wasu jama'a wanda za su tsaya suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki suna kira zuwa ga addinin Allah shine alkhairi wa'annan wa'anda a cikin al'umman da aka samu irin waɗannan jama'an a cikinsu waɗannan su marabbanta wato sunan da za samu rabo gobe kiyama su ne wanda za su tsira daga azabar Allah subhanahu wataala to idan babu tinatarwa babu wazantarwa ko shakka babu mutum zai bata duk a duniya idan ka ga mutum ya bata ɗayan biyu ne in ya zama jahili ne ko kuma mai son zuciya wato jahilci yana ɓadda mutum haka nan son zuciya yana ɓadda shi shi jahilci shine baka san ma me alkhairin ba balle ka yi shi baka san sharrin ba balle ta naka nisance shi saboda haka duk wanda akwai jahilci a tare da shi bai fahimci addini ba to batansa abu mai sauki ne don bai san menene mai kyau ba yayi bai san ko menene mummunan abu ba ya bari sannan na biyu kuma shine wato son zuciya idan mutum ya san gaskiyan ya danne bai aiwatar da ita ba to wannan yana bin son zuciyarsa ne saboda haka shi ma yana ɓadda mutane wayannan jama'a guda biyu yahudu da nasara sun ɓata ne saboda jahilci ko son zuciya su nasara sun bata saboda jahilci ba su ma fahimci addinin ba na su ɗabbaka shi su kuma yahudawa sun bata saboda son zuciya sun san gaskiyar suka take saboda akwai malamai a cikinsu shi yasa ubangiji ta'ala ya siffanta nasara da batattu ya siffanta yahudu kuma da wa'anda ya fushi da su shine kullum a cikin sallah kana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kana roƙon Allah ta'ala ya shiryar da kai tafarki madaidaici tafarkin wayanda yayi wa ni'ima sune annabawa da siddiqai da shahidai wanda ubangiji ta lake cewa faman yuti Allah faman yuti rasula faman yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima na annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari to kullum muna roƙon Allah ta'ala ya samu daga cikin bayin Allah na gari